'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wurin da mun siya a hannun mai shi jenun kuma yana takardun shi kuma muna da canji wani takardu da ya kamata mu yi mun yi wasu yi takardu har yadda ya kamata sun sun fara aiki ba notice ba wani gargadi ba a taɓa zuwa nan an ce wani kaza kaza ba aka shigo burburbur aka rusa gidajen mutane aka fita halin da mutane suke ciki a yanzu kusan cikin dimuwa suke ba kayan sayarwan ba gurin da za su sai da kayan ma in ma akwai kayan da za su sayar ma ba gurin da za su sayar kuma wasu suna da iyalai wasu kuma mata ne waɗanda mazajensu sun mutu wasu magidanta da 'yan kasuwa kenan a jos fadar gwamnatin jihar Filato a tsakiyar najeriya suke kokawa akan yadda gwamnatin jihar ta rusa musu gidaje da rumfuna a kasuwanninsu fitina barci ta gaba ta fita allah mai ta da waɗanda suke da da jawo ta a kanan da waɗanda ka kawo ta Madalla, masu aregoncin jihar Filato ta hannun hukumar raya birnin Jos da kewaye da ke zama fadar gwamnatin jihar ta Filato a arewa ta tsakiyar Najeriya ta yi aikin rusau a wasu sassan birnin musamman a yankin Rikos, inda magidanta da dama suka galabaita kuma iyalansu suka tagayyara. Aikin rusau ɗin da ya shafi gine-ginen gidaje da aka kammala kuma al'umma ke cikinsu da ma waɗanda ba a kai ga kammalawa ba. sunana adamu abdulkarim ina da zama ina zama a rikos ne sai aka aka fara kiran cewa ga jmdb sun zo da motocinsu da menene za a fara rushe wuri ba notice gidaje kenan gidaje da suke wurin da aka riga an gina an gina su gidaje gidan sama obstia akwai obstia da aka tattaba akwai gidajen mutane barkatai wanda aka taba wannan mu san dalilin taba wannan gidaje ba wurin nan mun siya a hannun mai shi jenun kuma yana takaddun shi mu ma muna da canji wani takaddu da ya kamata mu yi mun yi wasu yi takaddu har yanda ya kamata sun sun fara aiki ba notice ba wani gargadi ba a taba zuwa nan an ce wani kaza kaza ba kuma abin da ya kara dore mana kai shine aikin da aka yi na rushewa ina ga miki awa uku ba ko hudu aka shigo burburbur aka rusa gidajen mutane aka fita to so mu muna so mu sani ne wannan rushe-rushen da aka yi a'a waye yake da hakkin wannan rushen da aka yi shi gwamna yana sani ne amma kun bi bayan ita wannan hukuma da ke raya birane ko kuma a JMDB kun tambaya me yasa aka zo aka yi muku wannan rushe rushen tabbas mun bi da ran da aka zo bayan sun tafi mun bi shi farko ofishin mai gida shi wannan ogana pepsa shi jiyam na pepsa sai ce mana ba damuwa ma ba za a yi rushe rushen ba to daga baya shine sai connecting ko ya aka yi sai kira shugaban JMDB to daga baya mu san dalilin da ya sa aka zo aka mana rushe-rushen ba ba mu san takamaiman dalili ba ma to amma idan ka duba yanda yanayin wannan guri yake guri ne wanda akwai fadama akwai rafuffuka baka ganin kaman suna ganin kaman hanyar ruwa shi yasa suka zo suka yi wannan rushe-rushe wa alhamdulillah kin tabo inda yake mun ciwo ma wannan watan ba rafi bane za mu cewa stream ne haka wanda yake wuciya magudanar ruwa yawwa kuma idan ka duba in ka tsallaka gada abin da ya kama bayan wata boat ya je bayan immigration quarters ya je bayan phototic har ka tafi ka tafi ka wuce air force base ka shiga gwalan base ka wuce zaka ga ainihin da buro yake tohowa rafin da yake cin wuri shine rafin dilimi shine wanda yake gefen greenhouse shine rafin dilimi amma wannan ba rafi bane to so suna ce hanyar ruwa wannan ba hujja bane muna so mu san hujjar da ta sa in kuma ba haka bane muna neman shi wannan gwamna mai adalci ya zo ya duba abin nan da idan rahama kowa a mai abin da ya kamata a ba kowa hakinsa na dan kasa Shi ma wani magidanci mai suna Shamsuddin Ismail da wannan mataki na hukumar raya birnin Jos da kewaye da ake kira da JMDB ya shafa na cewa. Muna da gini a nan bayan Civil Defense Office wajen double dala a lokacin da jndb suka shigo suna shigowa suka fara sobeyin din guri suna gurin nan yau nan sai an rushe shi sai an rushe shi a lokacin na fara bin shugaban jndb ina karanta masa cewar ka yi haƙuri ran kai daɗe mu ne nan masu wayannan gurare sannan kuma muna da takaddun wannan gurare wannan gurin janu ne ya ƙi saurara ta a wannan lokaci har da ƙarshe dai ya juya ya je ya shiga mota kai da zai shiga ma da karin shi ma wannan shugaban pepsa din suka gangaro tare da wani sai gama maganganun su suka juya to a wannan lokaci ni kuma ganin an ban doka na kwashe ƙasa awa biyu na ga cewar to ya kamata kada doka ta aiki a kaina na ƙara ƙarfafa gurin ina kallon nan gefen ina kallon wancan gefen so bayan sun tafi mukan kira mutane waɗanda suke da gidaje a gurin da waɗanda suke da filaye a gurin domin menene a mazaunin mu na shugabanni a gurin bai kamata mu ja baki mai shiru ba saboda ne ba mu kaɗai ne muke da alhaki akan wannan guri ba kuma muna wakilci ne na jama'a kafin ki ce me mutane suka zo shi ne daga nan muka tafi ofis ɗin shugaban fepsa muka je muka same shi so abin da ya ɗaure min kai a nan gurin shine lokacin da suka shigo ina na ƙara bin sa ina faɗa masa cewa muna daga cikin shugabannin gurin nan muna da takaddu a gurin nan gurin nan kuma janu ne muka saya so in fact akwai wani mutumi wanda gaskiya har ga Allah hankali na ya tashi gidansa yana cikin gidansa da yaransa su su shida ne ko bakwai aka diga fito da yaran nan kananan yara suna ɗauko kaya a hannu wanda abin kowaye ne ga wannan abin abin nan ba a cewa komai sai dai a ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina Ba ga rusa gidajen mutane a yankin Rikos, hukumar ta JMDB ta yi makamancin wannan rusau a kasuwar bukur da ke gefen birnin na Jos kuma 'yan kasuwa da dama sun galabaita saboda barnata musu dukiya. Sunana Muhammad Awal Ali Rahama ni ne ciyaman na Forum Bukur Market. Lallai wannan abu ya zo mana a To abin da ya zo cikin dare a abke. to alhamdulillahi taimakon da Allah ya mana an samu damar kwantar da hankalin mutane ba su ɗau doka a hannunsu ba yanzu wani hali al'umma ke ciki to halin da mutane suke ciki a yanzu kusan cikin ɗimuwa suke ba kayan sayarwan ba gurin da za su sai da kayan ma in ma akwai kayan da za su sayar ma ba gurin da za su sayar kuma wasu suna da iyalai wasu kuma mata ne waɗanda mazajensu sun mutu wasu kuma wato su suke ɗaukan nauyin rayuwan kansu to yanzu gaba ɗaya ma sun rasa ma inda za su sa gaba shi yasa muke ƙara kira ga gwamnati musamman shi gwamna wanda kuma muke kyauta sa masa cewa shi gwamna ne mai tausayi mai adalci ya duba halin da mutane suke ciki a taimaka musu. Masu ware Zainab Babaji wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Jos ta yi kokarin jin ta bakin shugaban wannan hukuma ta JMDB Mr. Hart Bankard domin ya yi ƙarin bayani dangane da wannan mataki nasu kuma ta ƙara gabatar da ƙorafe-ƙorafen jama'a da suka biyo bayan rusau ɗin da suka yi. Amma shugaban hukumar musahad Bankad bai ba ta damar ta yi magana da shi ba, sai dai za mu ci gaba da bibiyarsa domin ya ba mu wannan dama. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilmi shi ne manufar mulkin kanmu.